This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani. Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddan daddangwala hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau juma'a 27 ga watan Nuwamba da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da sahab Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin namu gadan-gadan sahabu a bamu kanun labarai. To ladan roma Francis ya yi kira ga shugabannin addinin Musulunci da na Kirista su rinka tuntuɓar juna da kuma kare matasa daga zama tsagera da kuma kaucewa ta da tarzoma da sunan addini. shugaban faransa ya ce shi da shugaban rasha sun yarda za su yi musayar bayanan sirri dangane da matakai na yakar kungiyar isis shugaban rasha vladimir putin kuma ya ce amurka tana sane da hanyar da jiragen yakin kasar take bi da ya kamata ta shawarci turkiya kafin turkiya ta harbe jirgin kasar to kanun labaran kenan gwamnatin tarayya ta ce za ta biya kuɗin tallafin mai don shawo kan matsalan cunkoson layukan mai a najeriya amma wasu kuma cewa suke yi gaskiya subsidin nan in an cire shi shine za a samu competition kowane ɗan kasuwa zai je ya kawo kayan sa yadda ya je ya kawo ya sayar babu ita ko hukumar albarkatun man fetur ta ce za ta fara sa kafan wando ɗaya da masu ɓoye man amma dillalan mai sun ce sake bincike duk wannan kayan da kake gani na yan bumburutu daga mega yake fita da mejo marketers saboda ana ba su kayan da ya fi kima yanzu ni a sai kuma mu kawo muku shirinmu na lafiya uwar jiki na jumai Ali amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Dubin dubatan jama'a ne suka hallara a birnin Nairobi domin addu'o'i na musamman da fafaro mai wa jagoranci shugaban ɗarikar Katolika na farko da zai kai ziyara ƙasar tun 1995. Paparoma ya je harabar taron a jami'ar Nairobi cikin motarsa da ake kira da turanci pop mobile ya ratsa cikin gungun bil'adama da suka hallara sa'o'i domin su gan shi. A cikin jawabin nasa Paparoma ya ce, Ina kira ta musamman ga matasan ƙasar nan, ku lura da muhimmancin al'adun Afirka, da hikima da basira da ke tattare da maganar Allah, da kuma kuzari da kyakkyawar tunanin matasa ta yi muku jagora. wajen aikin gina ƙasa da al'umma mai cike da adalci da kuma mutunta kowane bil'adama in ji fafaroma tun da farko fafaroman ya yi magana ga shugabannin taron musulmi da kirista inda ya ce musu tilas ne su rika tuntuɓar juna kuma su kare matasa daga zama tsagera da tada tarzoma da sunan addini da yake magana a ofishin jakadancin fadar paparoma da ke birnin nairobi paparoman ya ce tuntubar juna tsakanin shugabannin da mabiya addinan biyu yana da muhimmanci da ba abu ne da zai zama zaɓi ko shakatawa ba ba ga ƙoƙarinsa na kau da gibi tsakanin musulmi da kirista yayin wannan ziyara da yayin wannan ziyara da yake a Afirka Papa Roma Francis yana kuma magana kan kalubale da duniya take fuskanta game da sakewar yanayi jiya lamis paparoma ya yi kira da a ɗauki matakai cikin gaggawa domin taka birki ga canjin yanayi lokacin da ya kai ziyara ga wata cibiyar aikin kula da muhalli da majalisar ɗinkin duniya take gudanarwa a birnin na nairobi shugaban faransa francois hollande ya ce shi da shugaban rasha vladimir putin sun yarda za su yi musayar bayanan sirri dangane da mayakan sa kan kungiyar isis da wasu kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi domin tabbatar da samun cikakken nasarar farmakin da suke kaiwa da jiragen yaƙi za mu yi musayar bayanai dangane da waɗanda za mu kai wa hari da waɗanda za mu kyale in ji shugaba hollands a wani taro da manema labarai bayan da shugabannin biyu so gana abin moscow abin da ya yarda shine wannan yana da muhimmanci shine za mu kai wa da ish hari amma za mu kauce wa dakaru da suke yakar ta'addanci shugaba putin ya ce a shirye kasarsa take domin ta haɗa kai tsakaninta da faransa da kuma amurka wajen zaben muradun isis da za su kai wa hari shugaba hollands ya ji moscow ne domin neman haɗa ƙarfi kan ƙungiyar isis matakin da ya kawo shi na amurka da jamus da birtaniya da kuma ƙasar italiya shugaban rashin vladimir putin ya ce amurka tana sane da hanyar da jiragen yakin ƙasar suke bi har da wannan jirgin da turkiya ta harbe ranar talata yake bi putin ya ce wajibi ne amurka ta gaya turkiya wacce ta ce Putin ya ce Amurka wacce take jagorancin rundunar da Turkiya take ciki tana sane da wuri da lokacin da jiragenmu suke shawagi kuma an harbi jirgin namu a wuri da kuma lokaci ɗaya. Mr. Putin ya faɗi haka ne a jiya Alhamis. Menene amfanin baiwa Amurka waɗannan bayanan idan ba za ta sanarwa sauran ƙasashe da suke cikin rundunar da take rundunar taron dangi da take wa jagoranci ba? amurka da rasha sun kulla yarjejeniyar hana jiragen yakin kasashen biyu yin karo a sararin samaniyar siriya inda kasashen biyu suke kai hare-hare da jiragen yaƙi turkiya ta ce ta sha nana ta gargaɗi ga matukan jirgin yakin na rasha cewa jirgin ya shiga sararin samaniyar ta halin da ake ci kuma ana ci gaba da cacar baki tsakanin kasashen biyu ranar laraba rasha ta ba da sanarwar cewa za ta tura makamai masu linzami samfurin s-400 da za ta girke a lardin latake na siriya da ke kan iyaka da turkiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jiya alhamis kasar belgium ta rage mizanin shirin ko ta kwana da ta girke a babban birnin kasar zuwa can kololuwa kamar yadda wata cibiyar kula da bala'o'i ta bayyana duk da haka birnin na brussels yana cikin shirin ko ta kwana bayan da kwanaki hudu da dakatar da komi a birnin saboda matakan tsaro matakin da ya shafi makarantu da tashoshin jiragen kasa kasar ta ɗauki wannan matakan tsaron ne domin tana fargabin mayakan sa kai daga faransa da wadda suke cikin kasar za su iya kai har-haren shigen wanda aka kai a birnin paris ranar 13 ga wannan watan da muke cikin nuwamba hukumomi a belgium suna farautan wani dan kasar da ake zargi yana cikin waɗanda su kai har-haren da aka kai a faransa har da waɗansu da ake jin sun taimaka yayin da suka kama mutane biyar akan zargin ta'addanci a nan birnin washington dc wani mutum ya shiga hannu bayan da ya tsallaka shingen fadar white house na shugaban amurka ya shiga harabar yadda shi shugaban na amurka da iyalansa suke gida suna shagulgulan cika ciki mutumin mai suna joseph kaputo wadda ya lullube jikinsa da tutar amurka ya tsallake shingen ne ta arewacin fadar shugaban kasar kuma nan da nan ya mika wuya kamar yadda jami'an da suke kula da tsaron shugaban amurka suka bayani hukumar ba ta yi bayani kan shekarun kaputo gari da ya fito da dalilan da suka sa ya tsallako ya shiga fadar ta shugaban na amurka ba jama'a suna kokarin su gano yadda aka yi mutumin ya haye ta kan wani sabon zugu da aka yi da karafa shigin kibiya ko kaya mataki da aka dauka a farkon wannan shekara domin hana irin waɗannan mutanen tsallakowa su shiga fadar white house ta shugaban na amurka labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja inda gwamnatin tarayya ta ce nan ba da jimawa bane za ta biya kuɗin tallafin man fetur domin rage dogayen layuka cikin ƙasa. Ga Nasir Adamu Hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. daidai lokacin da shugaba buhari ya mika bukatar karamin kasafin kuɗi ga majalisar dattawa don biyan kuɗin tallafin man fetur fiye da naira miliyan dubu ɗari hudu da goma sha uku masu hannu a harkar fetur na bayyana hanyoyin da suke ganin za a kauce bayyanar dogayen layuka a gidajen mai da ya zama ruwan dare a najeriya wanda ke sa 'yan bakar kasuwa ke cin karensu ba babbaka taki ma babbar sakatariyar ma'aikatar man fetur dr jamila shu'ara ke ganin kafa babbar ma'adanar man fetur kamar yadda ake a rumbunan abinci da ake saida in an samu karanci ya dace gwamnati ta yi don an rasa man a fitar da adanan nan a sayarwa jama'a ɗan kasuwar man fetur awwal awwaliya na ganin cire tallafin man fetur ɗin ma gaba ɗaya shine kawai mafita da zai sanya yan kasuwa kawo man ba tare da jiran kuɗi daga gwamnati ba gaskiya subsidin nan in an cire shi shine za a samu competition kowane ɗan kasuwa zai je ya kawo kayan sa yadda ya je ya kawo ya sayar babu maganan cewa yau gobe layi ko jibi layi saboda mahi ummul aba'isin abin da yake kawo maganar layin nan shine duk lokacin da ya kamata a biya kuɗin subsidin nan ba a biya ba majority lokacin da ake shiga wannan matsalolin su kuma waɗanda ake ba kuɗin subsidin nan kullum a bisa zargin su ake da an biya subsidy mutane sun dinga tunanin kama an ba ku wasu kuɗi ne na kyauta kuɗin tsintuwa kamar wani baitul mali mutane sun manta da cewa kamar abu ne kake sayo shi naira ɗari da ashirin ya zo maka sai kuka yi yarjejeniya da kamar wani mai ku ko mai kuɗin anguwanku wannan shinkafa naira ɗari da ashirin ta zo maka ka sayarwa da jama'a ta shinkafa wannan naira saba'in saba'in naira hamsin hamsin ɗinka zan biya ka shin wannan kuɗi don allah don annabi kuɗin ka ne kuku kyauta aka baka majalisar dattawa dai ta ce za ta yi saurin amincewa da buƙatar da shugaban ƙasan ya tura don biyan tallafin sanata dan juma goje shine shugaban kwamitin kasafi na majalisar a ɓangaren mu 'yan majalisa lallai a shirye muke mu ga cewa mun baiwa shugaban ƙasa ba ta da na ɓata lokaci ba daman kashe wannan kuɗi saboda ya biya masu kawo mai dinnan don a rage jama'a wahalarsu ba wanda ka cin jin daɗi ya ga cewa ga layuka ga wahalar mai hukumar bututun man fetur ta ce tana amfani da tankunan mai don rage gibin da asarar da masu fasa bututu ke jawowa inda ta ce daga watan janairu zuwa satumbar bana barayin sun sace lita miliyan 531 da darajarsa ta kai naira miliyan dubu hamsin nasiru da malika kamarar amurka daga abuja alike gudu ga sanarwa ne danye a faɗa wa mutane shugabanninmu To a can jihar Kano kuma dillalan man fetur ne suke cewa hukumar ta NNPC da ke cewa da za su kama wanda suke ɓoye man ta amfani da hukumar EFCC da jami'an tsaro masu sanye da farin kaya. Ga dai Mahmud Ibrahim kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kamfanin nnpc na alakanta karancin albarkacin mai da ake fuskanta musamman ma a yankin arewacin najeriya kimanin watanni biyu kenan da zargin boyewa ko kuma karkata akalar man bayan da kwansa daga kudu zuwa sassan arewacin najeriya mutumin da ya kasa rike refinery ya kasa rike dafot-dafot dinsa ya kasa rike pipeline dinsa ya zo ya yi gidan mai nashi wanda ake cewa mega station shi ma ya kasa rike kuma sannan ya zo kuma yana zargin mutane a bisa cewa wai ana wani boye mai duk wannan kayan da kake gani na yan gumburutu daga mega yake fita da mejo makita saboda ana ba su kayan da ya fi kice kima yanzu ni a gidan a nan Kano ina da gidajen mai sun kai dubu biyar amma an tashi rabo in mota goma ne mu za a ba mu biyar su kuma a ba su biyar wanda gidajen man su bai fi wani local government din ma ba ka samu ko ɗaya ba idan gwamnati za ta dawa da wannan kayan ta wadatar da su idan kuma ba za ta wadatar ba za ta ta yaudarar mutane ana nema a shigar da siyasa cikin wannan al'amarin harka economy na ƙasa ba a shigar da siyasa ya kamata su gane alhaji bashir dan malam kenan shugaban kungiyar dillalan man fetur ta najeriya mai kula da shiyar kano wadda ta kunshi jihohin jigawa bauchi kano yobe da kuma jihar gombe a hannu guda kuma ofishin shiyar kano na sashen lura da cinikayyar albarkatun man fetur wato dpr a takaice ya ce ya hukunta gidajen mai 39 cikin makonni uku da suka gabata saboda kare ka'idojin da aka shimfiɗa musu. Alhaji Isa Tafida shine babban jami'in ofishin mai hurmi a jihohin Kano da Jigawa. Wanda maketa suke ba bisa ka'ida ba shine a buɗe gidan mai mai biyu da sassafe wani lokacin karfe hudu na safe a tashi karfe shida ko karfe bakwai ko kuma a cikin dare karfe goma ko sha ɗaya kai akwai ma gidan wanda muka samu labari karfe uku na dare an buɗe ana ana da mai akwai fom duk lokacin da mutum zai sai mai a bisa ka'ida gwamnati daga depo naira saba'in da bakwai da kwabo sittin da shida kowace lita sannan kuma kai in ka kawo shi nan ka kawo shi gidan mai ka sai da shi akan naira tamanin da bakwai to kuma a cikin wannan fom in mutum ya man wannan sai ya rubuta ga da ya saya ga shi jami'in depo ya yi sainin kai ma mai sayan wannan ka riga ka yi sainin saboda haka wa zai zo ya ce ya sai mai ba bisa da gwamnati ba in ka ilmi ya shaida ka. to sai dai dillalan man na ƙungiyar ipman sun kalubalanci wannan ikirari na hukumar DPR. Da kansu sun je sun rufe wasu dafot dafot din ya wuce wannan abin da suka je suka rufe kuma suka ba da sanarwa suka buga cewa mun rufe dafot mai suna kaza da kaza da kaza da kaza kaga ai tabbacin ma magana shaida ma su me yasa suka rufe wancan dafot mu mun kai ma kowaye mun je mun samu ba a wanda ba mu je mun samu ba mun kai wa shi ma controller na DPR da duk wanda suke mun kai musu takardu mu aikin mu mu faɗi ba mu muke da hukunci ba su suke da hukunci har ce ba a ba wani takardu ba an ba kowa ya sani alhaji bashir dan malam kenan shugaban kungiyar ipman ta dalalan mai a najeriya shiyar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka da ke nan birnin washington dc yanzu munan agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 14 ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Shin wace matsala ce za ta sa mutum ya kashe kansa? A duk shekara a lalace a lalace masana sun ce kimamin mutane dubu ɗari takwas ne suke kashe kansu a Najeriya. Yau filin lafiya uwa jiki zai dubi wannan matsala kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraro Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shiri na lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke. Wani bincike da aka gudanar ya gano cewa a duk shekara kimanin mutane dubu ɗari takwas ne suke kashe kansu a Najeriya. Misali a ranar Litinin ko Talata wani ɗan kasuwa mai suna Alhaji Ado mai siminti ɗan shekara 65 mazaunin wata unguwa a birnin kanin dabo ya wa kansa yankan rago ya kashe kansa masana sun lissafa abubuwa da dama waɗanda suka haɗa hada damuwa da kuma ciwon gushewar hankali na tuntuɓi dr muhammad bello na asibitin tunawa da rakiya da ke kaduna najeriya ne masa tambayar cewa a matsayinsa na likita me zai sa mutum ya kashe kansa a matsayina na likita babu dalilin da ya kamata a ce mutum ce zai kashe kansa ko kuma ma ya kai ga ya kashe kansa amma ana kuma samun haka ɗin wato mutane wasu sukan ɗauki wasu matakai don su salwantar da rayuwarsu ba tare da sun yi tunanin yadda ya shafe su ba irin koma dai oho ni dai na tafi duk ma abin da zai faru bayan na tafi shi kenan shi kawai dai gani yake yi ba duniyar wahalarsa ta ƙare kenan saboda haka wuri ma ya tafi to akan samu wa'annan ɗin kuma likitoci sun lura da wannan suka yi analysis suka ga cewa wannan abun abu ne da ya shafi ciwon tabuwa kwakwalwa wato ba haka kawai bane mutum zai tashi domin Allah ya yi ma rai don ka rayu ne bai ce ya yi ma rai ya baka rai don ka tashi ka ka shi kanka ba so a ganin su duk wanda ya yi hakan nan to yana da abin da ake cewa mental disease wato yana da taɓon kwakwalwa kenan. To rahoton kuma ya nuna kan cewa wasu suna kashe kansu ne don damuwa. Akasari abin da ke faruwa kenan. Musu yawanci damuwar ita ke zama musu ta yi musu kaka gida ta zo ta zama musu babban lalura har su ga cewa babu mafici. Wani na iya kasancewa ya je ya tafka abin kunya ne wanda baya son wannan abin kunya ta fito kuma gashi na asirinsa zai tono. sai ya ga da ya tsaya ya ga asirin nan ta tonu gwamma a ce babu shi in ya so a ta magana bayan babu shi wani kuma zai kasance yana da hali ne da yana samun uh, shi kuɗi da wasu abubuwan duniya da masu yawa sai kawai rana Allah ya ɗauke mata wannan arzikin sai ya ga shi ba zai iya rayuwa da ya saba a da ba tare da wannan uh, dukiyar da kuma kuɗin da yake da shi ba wannan ma sai ya sa shi ya shiga cikin wani hali wanda in ba ya tawakkali ga Allah ba sai ga cewa shi ya gwammace ɗauki ransa wasu kuma rashin lafiya ne ka je asibiti likita ya duba ka an gama gwaje-gwaje an ce maka to kana da kansa ko kana da ciwo kaza da bai da magani sai dai mutuwa ka raba sai ka ji ya ce ai to shi da ya jira mutuwan har sai ta wahalar da shi ko rashin lafiyan ta wahalar da shi hmm. wamma ma kawai ya je ɗauki ran shi ya sanya huta har ma a kasashen waje akan samu wannan ana kokarin fito da wasu doka na idan mutum na da rashin lafiya wanda ba zai tashi ba a bashi damar likitoci su bashi magani ya mutu don ya huta to a nan dai kasa har yanzu ba a fara ba wasu kasashe afirka ah, babu wanda ya <laughs> to nan amurka akwai wani ma shi kawai zaka je ya aka ta ma zuwa kotu da shi sai ya taimaki mutane su kashe kansu irin ya sa musu allura ko meye meye eh to ka san nan kasar yanci in an je an yi magana mutum ya ce shi yana da yancin ya kashe kanshi don ran shi eh, to an shi a inda inda yancin ka ta fara nan ne kuma ta ta fara kuma ta kare kuma nan ne yancin wani ya fara domin rayuwarsa ba nashi shi kai ba ya shafi jama'a ya shafi gwamnati ya shafi duniya gaba ɗaya saboda haka ba a wasu bangaren ni in zan a matsayin likita zan ga cewa bai da daman ce zai kashe kansa sai sai da wannan yanci amma kuma wasu za su ce maka yana da yanci tun da ransa ne to ai an ah, bisa wani rahoton da na karanta aka ce alamun damuwa ɗan mm. akwai alamu da wai galibi ah. mutane sukan yi watsi da shi ko an ga irin mm. alama to misali a ce waɗanne alamu mutum zai rika lura da su in ya lura cewa wani yana ya doshe yin wannan ɗan don a ɗauki mm. mataki akwai mm. abubuwan da mutum zai duba ya gani? Eh, akwai musamman ga matasa akan so iyaye su rika dubawa su gani ko kuma yan uwa idan suka san wanda suka san shi dama mutum ne mai kazar wato yana da shiga cikin jama'a yana da magana yana da yana da wannan kwarjinin yin abubuwa da yawa sai ya kasance kawai sai a aka rika ganin yana ware kan shi su gefe ɗaya baya son shiga jama'a duk inda zai ga mutane biyu uku suna tsaya suna magana sai da kwana domin zai rika yana kan yi tunanin wani lokaci sai rika zargin cewa maganar sa ake baya ma so ya kai wurin nan hmm. to ko kuma in yana gida ne sai in mutashi ne dan makaranta za ga wani lokaci kawai wani lokaci ya rufe kanshi a daki ya dauko ya kunna TV ko kuma ya rufe kanshi kawai a daki baya son mu'amala da sauran yara a gida to wa'annan suna daga cikin alamu da ya kamata iyaye su rika dubawa sai kuma su rika ganin shin akwai wani zan zaka ga da bai yawan cin abinci amma daga baya kuma sai ga yana yawan cin abinci hawa sai a rika tunanin a ah, wani kai kaza kaza ba a san cewa rashin lafiya ce take sa shi yawan cin abincin ba akwai rashin lafiyan da za ta sa mutum ya ta cin abinci kwarai akwai shi ma wannan na eh, wato depression wanda ake cewa depression damuwa din eh. eh damuwa din yakan sa wasu sai ga wannan wasu za su zai sa rashin cin abinci wasu kuma sai sa su rika cin abinci kawai akai akai akai to idan aka ga haka nan ko kuma aka ga wanda baya cin a da yana iya cin abinci normal yakan ci abinci biye da su uku a ranar kwatsan sai ya kasance ɗayan ma da kyar ake mai tilasta shi ya ci. To shi ma akwai damuwa. Yawa shi ma akwai damuwa. To duk da inda aka ga mutum ya ɗan kauce ko ya dai canza wani hanyar yadda yake da to ya kamata a sa ido ba wai lallai ko lokacin da aka mutum ya ware kansa ba dama wani lokaci a rayuwa wata za zaka ji baka son magana da kowa wata za zaka ji kakan so ka kai ka sai zaman ka wannan wato sai dai in yayi yawa abin ya wuce yawa in yayi yawa aka lura da cewa kai abin nan yana yin yawa to sai maza a nemi likitoci a kai shi asibiti a nemi likitoci don a samu a yi masa abin nan magana da bayanai da zai iya fitowa ya faɗi me ke damunsa har a iya taimaka masa domin sau da yawa rashin faɗin abin da ke cikin cikinsu shi ke sa ma ta damun su ta cinsa daga ciki har sun sai sun ce to kai goma masu ɗauki su. Shin yaya iyaye ko 'yan uwa ko kuma abokai za su taimakawa mai fama da irin wannan matsala? A kasance da mu makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin amsar wannan tambaya daga bakin Dr. Muhammad Bello. To kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, to kar a sha kwaya. Haka ne, to da yake muna da ɗan sauran lokaci Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lahiya. Ah, ina lafiya hajiya. Shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani wurjanjan ba hutawa yadda ya kamata to in mutum na aiki hurjanjan yadda malam ya ce ko malamar ta ce eh. ba hutawa to akwai illoli da yawa domin mutum na haka kaga mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yadda ya kamata to wannan irin rashin hutawa da rashin bacci ne yana da illoli da yawa domin ya kamata kowa ya kamata ya samu ya yi bacci cikin awowi kamar yawanci wanda ya kamata mai bacci kamar awa takwas bakwai zuwa takwas kowane rana to in mutum bai haka kuma yana da waɗansu abubuwa to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini su ciwon zuciya waɗansu ma suka samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki domin shi wannan acid ɗin da ke yi wani lokaci domin tsananin aiki ko kuma abubuwan da eh. ke damun su yakan sa shi wannan acid din wanda ke cin yakan kawo gyambon ciki rinka karuwa waɗansu ma har su na iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma dai na wannan ma lokaci mutum ma na iya samun wahala ma wurin suna da mata su duk na iya faruwa hajiya wato dai cututtuka kala kala kala kala domin rashin huta domin kin san lokacin da muke bacci shine jikin mu wani lokaci ke gyara kanshi da Allah ya muke oh. nan to kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole in kai bacci dinnan baccin nan kala kala kashi kashi yake akwai na farko kuma akwai na biyu wanda ake kiran shi dream sleep dole kana samu irin waɗannan baccicikan kin san inda ya kamata to in baka samu waɗannan ba to dole wani lokaci zai zai kawo maka waɗannan illoli din harje to a saboda haka wasu cututtukan ma suna da alaka kenan da rashin hutawa eh da rashin hutawa eh duk waɗansu ma waɗansu rashin hutawa ke sa su su su ta ba su sai su yi ta ƙara ƙiba ma lokaci waɗansu mutanen ma ba gair kuma ka san ƙiba in mutum yana da ciwon hawan jini babban eh, matsala ce gare eh, shi da kuma shirin shuga duk waɗannan eh wani lokaci yakan sa mutum in kwana yi ma zai zai iya irin wannan ma yana iya halaka mutum dida ya danganta da Allah ya mutum to wato mutum na iya kamuwa da stroke kenan eh stroke kenan farar ɗaya mutum in kwana yi to sai ga Allah ɗauki ran mutum kwana yi. To likita ka san mutum yana da ƙuruciya. Eh. Kana ganin cewa za ka iya yin komi kila ma ka kwana biyu kusan biyu ba ka yi bacci ba. To amma idan ka manyanta waɗannan abubuwan in kana yi to in mutum yana da ƙuruciya wannan ita ma matsala ce a gare shi ko ku sai in mutum ya manyanta ne. Ko mutum na da ƙuruciya waɗannan suna iya faruwa amma in mutum ya manyanta waɗannan sun fi tsanani. a domin mutum in kana da kurciya jikinka na na iya gyara kanshi da sauri amma in ka so mamanyanta to wannan ya fi amma har da haka koda kana da kurciya ma bai kama ya kamata ka rinka hutawa sosai to likita misali kaga kamar yan siyasa eh. lokacin da ake siyasa zaka ga sun kai karfe uku karfe hudu na dare ba su yi bacci ba irin wa'annan wani shawara za ka ba su? Shawarar da zan ba su ya kamata komai suke su samu lokaci da za su kwanta su yi bacci sosai su huta domin rashin hutu nan wani lokaci kan sa ba za su iya abubuwan da ya kamata ba kwakwalwarsu ba ta aiki sosai kana mantuwa da yawa to ina ya kamata kowa ko da yan siyasa ne ya kamata su samu lokaci su huta sosai in ba haka ba to in ba su yi hankali wani abu zai iya samun To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin Dr. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. To da mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. batan jama'a ne suka hallara birnin Nairobi domin addu'a ta musamman da Papa Roma Francis shugaban ɗariƙar Katolika na farko da zai kai ziyara ƙasar ya jagoranta a Kenya tun shekara ta 1995. Shugaban Faransa Franco Olan ya ce shi da shugaban Rasha Vladimir Putin sun yadda za su yi musayar bayanan sirri dangane da mayakan sa kan ƙungiyar ISIS da wasu ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi domin tabbatar da samun cikakken nasarar farmakin da suke kaiwa da jiragen yaƙi kan waɗannan mutane. shi ma shugaban rasha vladimir putin ya ce amurka tana sane da hanyar da jiragen yakin kasar musamman da kasar wato rasha da turkiya ta harbe ranar talata ke bi putin ya ce wajibi ne da amurka ta gaya turkiyan wacce kawarta ce lokacin sayayya na bana a nan amurka wadda dama bisa al'ada ake farawa daga hutun cika ciki da aka yi jiya lamis 'yan kasuwa sun fara samun nasara ga dangadan domin jama'a bayan sun cinye naman talotalonsu sai kuma suka afka kasuwa da karfi. manyan kantuna da dama ne suka yi aiki jiya da rana ko da maraice da zummar kwadaitawa mutane da gwanjo da suke yi gabanin ranar da ake fara saye-sayen na bukukuwan kirsimeti wato daga yau juma'a ranar da aka lakaba sunan black friday da turanci kamfanin adobe wadda yake sa ido kan cinikayyar da ake yi ta yanar gizo a dandalin kantuna ko 'yan kasuwa 4,500 yana hasashen amurka za su kashe kuɗi dala miliyan 1,000 da miliyan 700 cikin sawo 24 wato daga jiya zuwa yau jiya alhamis kasar belgium ta wato ta rage mizanin shirin ko ta kwana da ta girke a babban birnin kasar zuwa can ololuwa kamar yadda wata cibiyar kula da bala'o'i ta bayyana duk da haka birnin na brussels yana cikin shirin kota kwana bayan kwanaki hudu na dakatar da komi a birnin saboda matakan tsaro mataki da ya shafi makarantu da aka rufe baki daya da tashoshin jiragen kasa to da haka na da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin namu yanzu ahmad don kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sabu imam aliyu da ya taya gabatarwa sai cubahiro ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu jonah cummings ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hansi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.